Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma Shugaban Amurka Joe Biden ya ba da sanarwar haramta shigowar jiragen sama da suka taso daga Afirka ta kudu zuwa nan Amurka da ma wasu kasashe bakwai daga ranar Litinin. A jiya Juma'a ne Biden ya ba da sanarwar bayan tuntubar Dr. Anthony Fauci wanda ke bashi shawara akan harkokin kiwon lafiya. sauran kasashe bakon ku sun hada ne da botswana da zimbabwe da namibia da lesotho da iswatini da mozambique da kuma malawi biden ya ɗau wannan mataki ne bayan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ayyana wani sabon nau'in coronavirus nau'in cutar mai matukar hadari da ake kira omicron shugaban na amurka ya kira ga kasashe masu hannu da shuni da su taimaka wa kasashe matalauta da allurar rigakafi a jiya juma'a kasuwar hannu jari ta faɗo warwas inda kasuwar masana'antu ta dow jones ta sauko da sama da maki dubu yayin da aka sanar da bullar nau'in coronavirus a ƙasar afirka ta kudu da ke kuma yaduwa zuwa sauran sassan duniya masu zuba jari ba su da tabbas akan ko sabon nau'in cutar za ta iya mai da hannun agogo baya a nasarori da aka cimma cikin watanni da aka yi yaƙi da annobar covid-19 wannan dai ita ce rana mafi muni ga ma'aunin kasuwar jari na wall street tun cikin watan fabrairu ma'aunin da ya kasa sosai ya shafi harkokin banki da kamfanonin tafiye-tafiye da da makamashi yayin da masu zuba jari ke kokarin daukar matakan kare kansu da harkokin kudinsu daga sabuwar cutar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta kira nau'in sabuwar cutar da mai bazuwa cikin gaggawa Firaministan Habasha Abi Ahmed ya lashe takobi a jiya Juma'a cewa zai bisa abokan gabansa a wani sakonsa daga filin daga a cewar ma'aikatar yada labaran kasar yayin da majalisar ɗinkin duniya take kashedi yakin na shekara guda ya jefa miliyoyin mutane cikin rashin abinci. a daidai lokacin da 'yan tawayin tigiri suke sanar da kwace yankuna suna ikirarin sun kwace wani gari mai tazarar kilomita 220 daga addis ababa kasashen duniya suna jin tsoron rikicin zai kara ta'azzara inda kasashen waje suka yi kira ga 'yan kasarsu da su bar kasar ma'aikatar yada labarai ta kasar ta faɗa a ranar laraba cewa abi tsohon laftanan janar soja ya isa filin dagan domin jagorantar yaƙi da ake yi da 'yan tawayen ya kuma miƙa ragaman shugabancin kasar ga mataimakinsa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya juma'a jami'an tsaro a kasar iran sun yi amfani da barkonon tsohuwa da sanduna har ma da ƙananan harbe-harbe akan masu zanga-zanga a isfahan domin taimakawa manoma da suka fusata sakamakon rashin ruwa a cewar kafafen yada labaran iran da shafukan sada zumunta hotunan bidiyo da aka kafe a shafunan sada zumunta sun nuna jama'a a tsakiyar birnin na iran a fili suna bude wuta akan masu zanga-zangar a busasshiyar kogin zayan Road kogi mafi girma a yankin mai fama da fari da ba wasu hanyoyi da ke kusa kamfanin dillancin labaran fas ya ce masu zanga-zangar suna jifa da duwatsu kana sun cinna wa baburin 'yan sanda wuta da ma motar ɗaukar marasa lafiya ta ambulan a ƙarshe a jiya juma'a kasashen rasha da indiya da china sun bayyana damuwa a kan mummunan kalubalen aikin jin kai da ake fama da shi a kasar afghanistan da kuma yadda safarar miyagun kwayoyi ke kara yawa a kasar da yaki ya daidaita ministocin harkokin waje kasashe uku mafi tasiri a yankin sun yi wata ganawar bidiyo inda suka sake nazari a kan matsalolin afghanistan da ma wasu batutuwa rushewar tsohuwar gwamnati mai samun goyon bayan kasashen yamma a kabul da kuma dawowar kungiyar taliban a cikin watan agusta ya jefa afghanistan cikin mummunan taɓarɓarewar tattalin arziki da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar ministocin sun lura da tsananin damuwa akan yadda abubuwa suka rincaɓe a afghanistan cikin gaggawa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. lafiya da juna zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace uwa na a awan bakiya masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gomma an tashi lafiya lafiya kalau alheri <laughs> ka ban dariya jiya na gomma wanda kira ka na je kamar bakin ka na motsi na ce lalle hmm. ba dai a ce ka ba talatalo na ai bana malam ka ba talatalo wai sai ka ce wai ai kai bana shiru ka sai ka wala shiru na ji sai dan pizza da aka ce bari mu da dan gatanci ki san mu pizza muna cin shi sallah sallah ne <laughs> na ce duk garin nan da zaka kwankwasa kofin wani ka je ka ci talotalo ka san eh, wannan ranan kin san kin san corona ta raba ta raba tsakani ba haka ba haba muna office me zai hana cin talotalo ana ba magana ai shine ba na corona ta hana mu wannan zumuncin Allah ya nuna mana bayan cikin zumuncin na kamar yadda saba amin mm. Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'in mm. kin san kuma eh. shugaba yana eh. yana gadi yana ziyararsa a Ghana eh. Eh, kai ne mai masaukin baki daga nesa lalle ne ka eh, ana na ya sha tarbo mai hmm. masaukin baki daga nesa Allah sarki. To Allah ya dawo da shi lafiya, Allah ya sa gaba lafiya. Amin. So baba kamar da muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishe yau ma shekara na karewa muna da za mu sada zumunci da kuma taya murna mu ma aure ya dawo gidanmu. Lallai ne kan. haka ne hmm. wakilinmu hmm. mustapha nasiru batsari haka abu namu eh, ya abu namu maganin maganin ya kwabi mu <laughs> haka yake to yar shi umba ce za ta yi aure wato eh, yar shi salamatu mustapha nasiru batsari da aka fi sani da ummi da hmm. angonta yusuf sanusi dada dan gwari wanda yake aiki a gidan rediyo landmark fm kwantagora wato yar jarida yar dan jarida mm. za ta auri dan jarida dan jarida haka ne za a ga biro da rikoda ke dan biro da rikoda To za a yi wannan auren ne a ranar hudu ga watan gobe da misalin karfe goma sha ɗaya na safe a kofar gidan shi eh, wakilin namu mustapha nasiru ba tsare da ke bayan gidan alhaji dan lami sarkin daji unguwar rahama kwantagora to muna eh, eh, fata za a yi wannan aure an yi dace allah kuma ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi malam aliyu bashar da na marigayi haruna sabo waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu ramla mustapha aliyu hajiya da barista mustapha haruna sabo za a auren ne su kuma a wannan asabar ɗin yau ɗin nan kenan eh. gida mai lamba 71 rimin tsiwa san tsiwa tsiwa eh kasan tsiwa da hausa wato tsiwa irin wani eh, to ban faɗa ba eh, a ramin tsiwa a rimin tsiwa kai rimin tsiwa <laughs> mm. shi ke nan kuwa lallai a rimin tsiwa za a yi <laughs> a mm. da safe da karfe goma sha ɗaya da safe har yanzu muna taya a bayakin findiga ahmed usman ahmed mohammed ya kawu da zai aure da yarsa hawa'u da abubakar sadiq a su ma yau ne za a yi wannan aure a masallacin mai martaba sarkin gombe da karfe goma sha daya na safe sai kuma kakakin sarkin shafale wanda zai aurar da ibrahim muhammad agwai da salsabila salsabila muhammad hmm. lawal su ma ranar da za a yi namu na batsari wato sha biyu ga ranar hudu ga watan gobe kuma eh. ranar ne za a yi nasu a sabon layi hanyar tudun guda kowa ya gina shi kenan kowa ya gina shi <laughs> kenan amma mu a fi zuwa namu haka ne <laughs> haka ne <laughs> a zo namu kan gaskiya ne a zo namu na gwamma na ganka kai ma da jeri ai ga su nan ne hannuna kaca bari mu faro da wannan wato gaisuwar ta murna ga iyalan marigayi malam aminu dan zaki mai gatari da na alhaji suraj ibrahim yadi mai gatari na daurin auren 'ya'yansu rabiu aminu muhammad dambulin da amaryarsa bilkis mahmud tahir walida wanda za a ɗaura a ranar asabar shi ma wannan auren hudu ne wato ga watan disamba kenan wato wata mai kamawa amma za a daura da misalin karfe biyu da rabi na rana a masallacin dan sama unguwar waziri mai gatari to allah ya bada ikon zuwa to sai kuma gaisuwar wato ta murna zuwa ga iyalan madugu da na gidan sarki malam ali kumasi na daurin auren 'ya'yansu harifa shehu madugu da angonta alhassan mutawakilu da aka fi sani da junior wanda za a daura a mako mai zuwa wato ranar biyar ga watan disamba kenan a fadar sarkin zangon kumasi wato gaisuwa zuwa ga hajiya ramatu mista lady boutique da kuma hajji margiya first lady iyayen amarya sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan alhaji muhammad ishaq da na alhaji umar abdullahi na auren 'ya'yansu muhammad shamsuddin da ummi suleiman umar wadda za a wata wadda za a gudanar da bukin a gobe lahadi wato an riga daura auren ana gudanar da bukin a gobe lahadi a fadama park unguwar sabuwar fadama unguwar national chief imam kenan iyayen amarya ko sun hada ne da alhaji muntari brema garkuwan gabas da hajiya melin sarkin fawa tanko kumasi da hajiya jamilan asasi antin superior da hajiya rabi matan alhaji labaran winiba da hajiya fauziya q kanwar garkuwa to sai kuma gaisuwar ta murna zuwa ga malam abubakar na auren yarsa wato hawa'u da angonta abubakar yakubu wanda aka riga aka daura jiya juma'a to duka dai allah ba da zaman lafiya da kuma zira'a ɗaya ba to amin sun amin to baba bari mu mika a gaisuwar fata alheri da taya murna wannan ba aure aka yi ba abinda muke addu'a kenan kullum allah ya sa mu kai lokacin da za mu yi ritaya ba mu aiki Mm, haka amin haka ne amin amin muna taya murna ne ga reverend dr bakari ibrahim da kuma reverend zaure mai gida waɗanda suka yi ritaya a ƙarshen makon nan bayan a kammala aiki na shekaru sama ma sai kuma gaisuwar fata alheri da gajiya ga professor abdullahi shehu jakadan najeriya kasar rashi da fatar an kammala taro a abuja lafiya an kuma koma gida lafiya to ni kuma bari mu mika gaisuwar taya murna zuwa ga hakimin sule tankarkar muhammad idris wan muhammad idris wambai dan majalisar sarki kinmika bikin cika shekaru 45 akan kujerar hakimci to allah kara lafiya da tsawon kwana to bayan haka sai ta'aziyya kuma da muke mikawa ga ma'aikata na zuriya fm a birnin kumasi na rasuwar wato shugaban gidan rediyo kuma mai gidan rediyon ga baki ɗaya kenan alhaji abubakar haruna wanda aka yi jana'izarsa a ranar alhamis a birnin kumasi to muna mika ta'aziyya musamman matarsa wato hajiya suwaiba kenan da kuma iyalai musamman wato alhaji haruna alhassan da kuma alhaji hakim muna muku ta'aziyya daga sashen hausa na murya amurka Eh, mm. da duka ma'aikatan wannan gidan rediyo. Eh, ah, eh kwarai da general manager isu inshola. To Allah ya ji mamaci Allah kuma ya kyautata namu karshen. Amin sun amin. To baba bari kuma mu sada zumunci mu faro daga garin Buti jihar Difa jamhuriyar Nijar. A gaisuwar Usman Abdumani zuwa ga Mustapha Abdu Buti. da abdulrahman abdubuti sai kuma jibrilu abdubuti da gabko abdubuti da alhaji abdu mazaunin libya sai kuma muhammadu abdu yamai, yamai ja, a niger da mani buti sai kuma malami umaru buti da muhammadu lare normal buti sai suleiman digare bauchi da kuma ismaila musa diryan fulani to sai kuma gaisuwar abar ya huce daga alhassan bebeji a kuma wanda ya ce yana mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga amininsa malam dauda a garin tamakedan da ke jihar accra da matarsa hajiya meli da aka fi sani da hajiya mama da 'ya'yanta tagwaye wato radiya da mardiya da kuma maryam wato wadda ake kiranta hajiya mama kenan sai kuma ɗansa alhaji aminu da ke garin kufreduwa akwai kuma gaisuwar abar huce zuwa ga alhaji hallar kumasi babban jami'in sadarwa a ofishin hukumar raya birane da zangwani na kasar ghana da kuma gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga mai martaba sarkin zangon accra da ake kira alhaji yahaya hamisu bako wanda ke shirin tarban shugaban sashen hausa ali mustapha a ziyara da yake kaiwa a ziyara da ya kai a ghana inda zai gana da wato hausawa kenan mazauna kasar ghana sai kuma gaisuwa zuwa ga malam imrana adamu bako marafan sarkin zangon kenan da matarsa sista amina aminu bebeji da alhaji da malam salisu adamu bako da malam baban lubabatu da matarsa wato rukayya wato su duka adamu bako kenan da alhaji da malam anyas da malam anyas adamu bako wato usa kenan da muke cewa usa kufe da hajiya wato sista kande adamu bako da kuma malam sa'adu adamu bako wato malam awi kenan ko kuma sa'adu bori to madalla bari mu dire a zamfara ga gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta mahmud salisu ƙauren na moda zuwa khalifa tiku abubakar mai suna ƙauren na moda da malam badamasi limamin masallacin juma'a na bi ƙaura da honorable dj ya yahaya ƙaura sai injiniya kabiru shehu kamoshi ƙaura da matarsa anti shafa'atu salihu da honorable hafizu balarabe gusau da faruku liman na ƙasa allah ya sa haka ne malam tsoho mai wankin hula ƙauren na moda sai alhaji buhari mai shago bakin kasuwa ƙauren na moda da nasiru musa adafka sai baba yusra sau fatar an tashi lafiya kamar da muke da kullum baba mm. kasuwa da gaisuwa haka yake je su kasuwa? A ina ban taɓa yi ba kuma ina so iji. Da baba sai da ku haƙuri. Hmm. Labarin wani ba haɗeje ne. To. To Abdullahi haɗeje shi ka haƙuri ka saurara kai ba. ai shi ne wani ba haɗeje ne yana cikin aikin baranta a gidan wasu masu kuɗi hmm. To sai ran nan hajiya ta ta kira shi ta ce ba haɗe za ka iya zuwa kasuwa sai ce haba hajiya. Me zai hana? Kuma hawa gida mu ba muke cefa ne ba. To. Sai ce <laughs> gefe na hajiya. To shi ke nan sai hajiya ta ce mishi to bari ta rubuta mishi abin da zai so a takarda don kare. Mm, saboda bantuwa. Yawwa saboda <laughs> bantuwa. shi kenan da yake ta ta rubuta mishi in ma bai iya karantawa ba in ya je a nuna mishi ya nuna masa haka ne rubuta mishi ya gane yace ya gane nawa ne wannan kaza kaza kaza haka yace to ya gane hmm, to sai hajiya ta rubuta mishi takarda ta ce magi ta rubuta magi eh ta sa alama ta ce dari biyu dala naira dari biyu hmm. gishiri naira dari albasa naira ta tarugu Mm. naira ɗari biyu kori naira ɗari <laughs> manja naira ɗari biyu da hamsin to da ta gama tattara duka abin da take son ta saya ɗin nan kawai sai ta sa mishi total jimila ba eh. naira ɗari takwas da hamsin kudin ya kama baki ɗaya kenan jimilar kudin jimilar kudin naira ɗari takwas da hamsin shikenan ta mika ma dan da takarda da kuɗi ya tafi kasuwa dan haje da ya tafi layi layi duk ya sawo komi da komi da ta sa mashi a cikin wannan takarda shikenan ya wuni yana neman total inda ake sai da <laughs> total ya yi ta yawo ya yi ta zagawa yana neman total to da wani kuɗi zai siya total din to shi kenan shi abu biya daure mishi kai ko ya eh. ko ya yi ta bin hanya ya bi abin nan abu biya daure eh. mishi kai na farko bai samu total ba bai samu total kuma ko kuɗin total ya faɗi ne sun zube ba kuɗin total ba total <laughs> yawuni yawuni hajiya ta jira ta jira za ta san wa hajiya ta jira shiru eh. sai can dan hadeja da ya gaji da yawo hmm. ya ce to bari da ya tafi tare a radi da kayan eh haka ne ya rungumi kaddara ya gida eh, <laughs> ya fitar da kuɗi eh. na biyu kuma shi gashi bai samu total ba sai ta koma ya ce mata wallahi tallahi hajiya na so komi hmm. abin da ya rage kawai ne ta yawo na eh, kasuwar na kawai shine total da ban samu na saya ba kuma gashi kuɗin total din ya ɓace. wanda wanda hajiya ta eh. ce hajiya mai sai za ta ga haushi ga eh. ga dariya shi da ya bata mata lokaci bata samu ta bata samu ta yi abinci ta ba bata yi da dafuwa ba ga sirbe da ba wani batun total ba kudin da ya bace to kai ne hajiya ko kuma kai ne mijin hajiyan eh. an zo gida ba ba abinci wai an batar da ba a samu total ba kuma eh, kudin total ya kusa ya za ka yi da ɗan hajji wallahi ni dariya zai ba da kawai wallahi ya ne wani kudin total akwai mutane ba eh, wannan shi da geography shi ya kashe eh, geography ciwon <laughs> geography Baba na ga malama Juli tana daga mana hannu. Sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin. Baba ya gobe keri. Alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta boa africa kan mita 200.5 baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boa hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta facebook da twitter mun sauraron shirye-shiryen mu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen Hausa at voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie creation da da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.